ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu karyatawa waɗanda suke karyata abin da manzanni suka zo da shi daga wurin Allah